Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. قلبي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na tafsirin ko kuma dai wato shirin bayan labarai. Sannan akwai shiri na musamman dangane da haifa Fatima ta Zara, diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan akwai shirin ko kun san daga nan shirinmu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu shugaban ƙasar azerbaijan ya gode wa takwaransa na ƙasar iran saboda taimaka mata don zama mimba a ƙungiyar d8 an buƙaci majalisar dokokin ispaniya ta goyi bayan katse hulɗa da hamci ƙasar isra'ila sannan za ku ji cewa najeriya ta nisanta kanta daga fashewar bututun man fetur daga jamhuriyar niger zuwa ƙasar benin yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar azerbaijan ilham aliyev ya jajantawa wato ya gode wa shugaban ƙasar iran masud pezeshkian saboda goyon bayan ƙasarsa ta zama memba a cikin ƙungiyar ƙasashen musulmi masu tasowa ta d8 a wata wasiƙa da ya aiko wa shugaban ƙasar ta iran shugaba eliyaf ya yaba wa ƙoƙarin ƙasar iran na ganin ƙasarsa ta zama ɗaya daga cikin membobin ƙungiyar d8 wacce ta kasance ta musulmi gaba ɗaya shugaba aliyev ya kara da cewa yadda iran din ta goyi bayan ƙasarsa ya nuna yadda ƙarfin ƙawance da ke tsakanin ƙasashen biyu yake da armashi shugaban ƙasar ta azerbaijan da ya kuma ce ƙasarsa tare da sauran ƙasashen ƙungiyar za su taka rawa wajen haɓaka muhimmin ginshiƙai muhimman ginshiƙai na al'amuran musulmi da wannan ƙungiyar hakanan kuma ya yi fatan ganin cewa ƙawance na ƙasashen masu tasowa kuma musulmi za su taimaka wajen kawo ci gaban ƙasashen gaba ɗaya. Kwamitin da aka kafa a ƙasar Espaniya don gabatar da matakan da gwamnatin ƙasar za ta ɗauka kan hamshi Isra'ila ya buƙaci Majalisar Dokokin ƙasar ta goyi bayan shawarar katse hulɗar jakadanci da hamshi Isra'ila sanadiyar laifukan yaƙin da take aikatawa a Gaza. Tashar talabijin ta Firis TV a nan Tehran tana cewa kwamitin ya kunci lauyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama masu gabatar da ƙara da kuma malaman jami'o'i. Kakakin kwamitin mai shari'a Fila Barodo yana bayyana haka wa membobin kwamitin sannan ya ce membobin kwamitin yawansu ya kai dubu guda sun kuma buƙaci ƙasar Espaniya ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suka hada da kotun ƙasa da ƙasa ta icc da kuma dai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya barodo ya ce suna, da goyon baya ga ƙasa suna goyon baya ga ispaniya ta katse hulɗar jakadancinta da ƙasar isra'ila ta katse hulɗar kasuwanci da ita ta kuma kafawa wasu jami'an gwamnatin ƙasar wa'anda suke da hannu dumu-dumu a cikin kisan kare dangin da ake wa falasɗinawa a gaza kwamitin ya buƙaci majalisar, dokokin ƙasar ta ispaniya ta goyi bayan wato duk abubuwan da kwamitin ya gabatar don sauke nauyin da ke kansu kan falasɗinawa wa'anda ake kashewa kullu yaumin. gwamnatin tarayyar najeriya ta musanta zargin cewa tana da hannu a hare-haren da ake zargin 'yan ta'adda ta kungiyar lukarawa suka kai kan wato bututun man fetur wanda ya taso daga jimhuriyar niger zuwa kasar benin a garin gaya na jihar doso a jimhuriyar ta niger jaridar premier time ta najeriya ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen ƙasar abuja na faɗar haka a jiya asabar ta kuma wato miƙa alhininta ga aukuwar hakan ga jamhuriyar Nijar sannan ta musanta zargin cewa tana taimakawa wa'annan 'yan ta'adda. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya tana yaƙi da 'yan ta'adda ta ƙungiyar Lakurawa don haka ba yadda za a yi ta taimaka mata ko kuma wani daga cikin jami'an tsaron ƙasar su taimaka mata don aikata ayyukan ta'addanci a wata ƙasa. A wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Najeriya ta bayyana cewa gwamnatin kasar ba ta da aniyar shigo da sojojin faransa kasar ta kuma buƙaci mutanen kasar su yi watsi da dukkanin labaran da suke nuna hakan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan arewacin gaza a daren jiya inda suka kai falasɗinawa da dama ga shahada sun kuma jefa bama-bamai a kan wasu makarantu da asibitoci da falasina suke samun mafaka a cikinsu tashar talabijin ta firistibi a nan tehran ta nakalto wato majiyar kiwon lafiya ta gaza na faɗar haka a safiyar yau ladi ta ce jiragen yaƙi amshi isra'ila sun kai falasɗinawa takwas ga shahada a makarantun musa bin nusair inda iyalai da dama suke samun mafaka banda haka yahudawan sun kai hare-hare kan asibitin al'auda da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke jabaliya har ila yau sun raunata falasɗinawa a asibitin kamal adwan da yake bait lahiya asibitin auda dai sojojin yahudawan sun yi amfani da makaman atilari a hare-haren nasu sun kuma yi amfani da wato masu wato da bindigogi masu aman wuta a kan wato falasina da suke suke wa'annan asibitoci wasu hotunan wato da aka nuna asibitin dai su nuna mutane kwance a barandan asibitin saboda rashin gadaje da kuma wuraren wato kwana na marasa lafiya dr hussam abu safiya shugaban asibitin ya bayyana cewa yahudawan sun kai wa asibitin ne hare-hare ba tare da gargadi ba sannan sun yi amfani da makamai daban-daban wani bayahude ɗan share wurin zauna ya halaka da kuma wasu talatin sun jikkata a lokacin da wani makami mai linzami samfurin ballistic daga ƙasar yemen ya faɗa kan birnin tel aviv babban birnin hamsin ƙasar isra'ila sannan yahudawan sun kai wasu sabbin hare-hare kan ƙasar yemen a jiya da dare jaridar arus sheva ta hamji kasar isra'ila ta ba da labarin cewa makamin ya fada kan wani wuri mai tazar kilomita biyar ko kuma wato wanda ya bayi nisa sosai da birnin tel aviv ba kuma wani bayahudin mai suna benjamin blicha dan shekara 68 ne ya halaka sanadiyar wato jiniyoyin da aka tayar don gargadi kan faduwar makamin sannan tashar rediyo ta kan broadcaster ta yahudawan ta ce wasu yahudawa talatin sun ji rauni sanadiyar faduwar makamin a garin jaffa kusa da birnin tel aviv babban birnin kasar labarin ya kara da cewa wannan dai shine hari na uku a cikin 'yan kwanakin da suka gabata to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shiri na musamman dangane da haihuwar Fatima, yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Biye da shi akwai shirin nan na kokun san. Sannan shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. Da wannan kuwa muke cewa a yi ni lafiya. To sharhin ban labarin namu a yau zai yi tsokaci ne game da kokarin kasashen Iran da kuma Masar na maido da alakar da ke a tsakaninsu. Shugaban kasar Iran masu Pezeshkian da takwaransa na kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi sun bayyana fatan su na ganin cewa an aiwatar da matakai na baya-bayan nan da kasashen biyu suka dauka na maido da alakar da ke a tsakaninsu. Shugabannin kasashen biyu sun gana a ranar Alhamis a gefen taron shugabannin kungiyar haɗin kan tattalin arziki ta D8 karo na goma sha ɗaya a birnin alkahira na ƙasar masar inda suka yi nazari kan matakan da suka ɗauka na maido da alaƙar ƙasashen biyu mista pezeshkian ya jaddada wajibcin inganta haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki da kuma ci gaba da tattaunawa tsakanin tahiran da kuma alkahira waɗanda ba su da alaƙa ta diplomasiya saboda shekaru arba'in a yin ganawar shugabannin biyu sun kuma tattauna batutuwan da suka shafi yankin inda pezeshkian ya jaddada mahimmancin karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen musulmi bisa tsarin kungiyoyin shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa kamar diet da ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic ya kuma bayyana haɗin kai a matsayin abu mafi mahimmanci da al'ummar musulmi ke bukata ya karar cewa kamata ya yi dukkan kasashen musulmi su yi ƙoƙarin faɗaɗa hulɗa da tattaunawa a tsakanin su da kuma shawo kan saɓanin da suke da shi domin waɗannan bambance-bambance a cewarsa su ne tushen tsohon bakin kasashen waje a nasa bangaren alsisi ya ce yankin yammacin asiya na fuskantar babbar barazana musamman halin da ake ciki a gaza labanan da kuma siriya ya bayyana sabon harin da isra'ila ta kai wa siriya a matsayin wanda ba a taba ganin irinsa ba yana mai jaddada goyon bayan kasarsa ga kafa gwamnatin haɗaka a siriya bayan da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ƙarƙashin jagorancin hayyar tahrir al-sham suka mahame babban birnin ƙasar siriya lamarin da ya kai ga kifar da gwamnatin bashar al-assad a farkon wannan wata isra'ila ta gagauta tare da kwace yankin da ke raba tuddan golan da isra'ilar ta mamaye daga yankin siriya sojojin isra'ila sun kusa sosai cikin kasar siriya inda jirgin yakin gwamnatin kasar suka kai hare-hare ta sama kan kasar a ranar alhamis mashawarcin shugaba pezeskiyan kan harkokin siyasa mahdi sanayi ya bayyana cewa an yi tattaunawa mai kyau tsakanin shugabannin kasashen iran da kuma masar inda ya karar cewa an fara tattaunawa a siyasance da kuma matakan da suka dace a tsakanin kasashen biyu akwai buƙatar kasashen biyu su sabunta alakar su kuma muna fatan da matakan da aka ɗauka da kuma waɗanda za a ɗauka nan gaba za mu kai ga saki buɗe ofisoshin jakadanci a nan gaba in shi shi ƙasashen iran da masar da waɗanda ƙasashen musulmi ne ba su da hudar jakadanci bayan da dangantakar su ta yi tsami tun bayan juyin halin musulunci na shekarar 1979 a iran sabanin ya kunno kai ne tsakamakon yadda kasar masar ta ɗauki matakin ba da mafaka ga hambararren shugaban iran muhammad reza pahlavi da kuma amincewa da isra'ila ta hanyar yarjejeniyar cape david a shekara ta 1978 sai dai alakar ta fara gyaruwa bayan hambar da mulkin kama karya na masar hosni mubarak a lokacin juyin shu halin larabawa na shekara ta 2011 yankurin maido da dangantakar diplomasiya gaba daya ya samu karbuwa a ƙarshen tsohon shugaban ƙasar iran murgayi ibrahim ra'isi a watan nuwamban shekarar 2023 ra'isi da shugaban ƙasar masar abdul fatah al-sisi sun gana a gefen taron ƙasashen larabawa da na musulmi a birnin riyadh wanda ya zama ganawa ta farko tsakanin shugabannin kasashen biyu fiye da shekaru goma iran da masar ba su da dangantaka ta siyasa fiye da shekaru arba'in amma an kulla kyakkyawar mu'amala a cikin shekarar da ta gabata an cimma matsaya tsakanin jami'an kasashen biyu a watan nuwamba yayin da kuma aka fara tattaunawa ta siyasa da matakan da suka dace in shi shi mahadi sana'i ya karar cewa akwai buƙatar ƙasashen biyu su dawo da hulɗar da ke su kuma muna fatan matakan da ake ɗauka za mu shaida sake buɗe ofisoshin jakadanci a nan gaba dangane da taron g8 mai baiwa shugaban ƙasar iran shawara kan harkokin siyasa ya ce kusan musulmi biliyan 1.2 ne a duniya ke rayuwa a cikin ƙasashe mambobin d8 wanda ke wakiltar kashi 60 cikin ɗari na al'ummar musulman duniya yayin da yake jaddada cewa d8 kungiya ce ta tattalin arziki da ke da ka'idodinta sana'i ya ce babban burin ƙungiyar shine karfafa tattalin arziki masana'antu da kuma fannin fasaha tare da karfafa bunƙasa haɗin gwiwa a waɗannan fannoni a tsakanin ƙasashen musulman sana'i ya ce yawan cinikin da aka samu a tsakanin ƙasashen d na shekara yana tsakanin dala biliyan 125 zuwa dala biliyan 130 kuma ana sa ran zai kai kusan dala biliyan 500 nan da shekarar 2030 Ƙungiyar haɗin gwiwar tattalin arziki ta d 8 ƙungiya ce ta haɗin gwiwa da aka kafa a shekarar 1997 wacce ta haɗa ƙasashen Bangladesh, Masar, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan da kuma Turkiyya. Har ila yau a ranar Alhamis ɗin Pezeshkian ya gana da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan inda ya jaddada buƙatar tabbatar da 'yancin ƙasar Siriya. Pezeshkian ya ce duk wani ci gaba a ƙasar Siriya dole ne ya kiyaye 'yancin yankunan ƙasar. kuma ko kaɗan cin zarafi a kan iyakokin siriya ba abu ne da za a amince da shi ba daga nan sai shugaban na iran ya jaddada wajibcin kawo ƙarshen hararen wuce gona da iri da isra'ila ke yi a yammacin asiya yana mai kira ga dukkanin al'ummar musulmi da su yaƙi laifukan isra'ila a nasa ɓangaren erdogan ya ce kiyaye 'yancin siriya yana da mahimmanci ga turkiya ya kuma jaddada buƙatar kawo ƙarshen hararen da isra'ila ke kai wa siriya ya bayyana fatan ganin an dawo da kwanciyar hankali da tsaro a kasar ta siriya cikin gaggawa shugaban na turkiya ya kuma goyi bayan yajin ta buɗe wuta da aka cimma a kasar lebanon tare da yin kira da a samar da zaman lafiya a gaza shugabannin kasashen biyu sun kuma amince da gaggauta aiwatar da yajinar kasuwanci tsakanin su Pezeshkian ya kuma yi kira da a samar da haɗin kai tsakanin kasashen musulmi a wata ganawa ta daban a birnin alkahira shugaban na iran ya tattauna da firaministan pakistan muhammad shahbaz sharif da yake da mahimmancin karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen musulmi Pezeshkian ya bada shawarar kaddamar da kuɗin bai ɗaya a tsakanin kasashen musulmi. A nasa ɓangare Firaministan Pakistan ya bayyana goyon bayansa ga ra'ayin samar da kuɗin bai ɗaya da kuma amfani da karfin kasuwannin haɗaka tsakanin kasashen musulmi. Har ila yau Shabaz Sharif ya jaddada mahimmancin bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin kasashen musulmi yana mai yin Allah wadai da laifukan da Isra'ila ke yi a zirin Gaza, labanan da Siriya. da kuma keta hurmin kasar iran a yin ganawar tasu pezeshkian ya tabbatar da cewa dangantakar da ke tsakanin iran da pakistan abu ne na sada zumunci da yan uwantaka tare da yin kira da a karfafa haɗin gwiwar gwiwarsu yayin da sharif ya ji da dankon zumuncin da ke tsakanin tehran da kuma islamabad غنت الأطيار فاحت الأزهار غنت الأطيار فاحت الأزهار بميلاد الزهرة بميلاد الزهرة مشكات الأنوار مشكات الأنوار غنت الأطيار فاحت الأزهار غنت الأطيار فاحت الأزهار بميلاد الزهرة بميلاد masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da shiga cikin wannan shiri na musamman kan haihuwar shugaban matan aljanna fatima zahra salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa kuma mahaifiyar imamai tsarkaka da farko muna taya dukkan musulmi musamman masu sauraronmu da zagayowar wannan rana ta farin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi ‘ya'ya da dama a wasu hadisan an nuna cewa yana da ‘ya'ya maza uku mata hudu alƙasim ne ɗansa na farko wanda kuma ake masa lakabi da shi sai kuma abdullahi da ake yi wa lakabi da tahir wato mai sunan mahaifinsa kenan sannan akwai ibrahim ɗan kuyangansa umul mu'minina maryam mariya alkiptiyya wanda kuma shi ne ɗan autansu gaba ɗaya sai kuma ‘ya'yansa mata su ne Rukayya da Umar Kulcum da kuma Zainab da kuma Zahra salamullahi alaiha. ‘Ya'yansa maza suna rasuwa tun suna ƙanana, amma ‘ya'yansa mata sukan girma har ma sukan yi auratayya, amma ba wacce ta haifu sai Zahra salamullahi alaiha. Don haka Allah ta'ala ya wanzar da zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa ta diyarsa Zahra salamullahi alaiha kadai albarkacin Fatima salamullahi alaiha Allah ya karyata zancen kafirai Makka na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa aftari ne wanda bai da magaji malamai da dama sun tabbatar da cewa suran alkauthar ta sauka ne dangane da zahra salamullah alaiha don kasancewanta ita ce allah ya samar wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam magada ga addininsa kuma shugabanni ga al'ummarsa har tashin kiyama allah yana cewa rahim, inna a ataina kalkauthar fasalli rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar lallai mun baka alkauthar don haka ka yi sallah ga ubangijinka ka yi yanka lallai maƙiyinka shine mai yankakken baya an haifi zahra salamullahi alaiha a ranar ashirin ga watan jama'a thani shekara ta biyar bayan bayyana musulunci a makka ya zo cikin littafin biharul anwar cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya haifi fatima ta zahra salamullah alaiha yana ɗan shekara arba'in da biyar ta zauna tare da shi a makka tsawon shekaru takwas sannan a madina shekaru goma kenan ta bar duniya tana ɗan shekara sha takwas kacal a duniya. ruwaito cewa a lokacin da umul mu'minina khadija salamullahi alaiha ta ɗau cikin zahra salamullahi alaiha wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajenta sai ya ji tana zance da wani sai ya tambaye ta da wa kike zance ne sai ta ce ina zance ne da jaririyan da take cikin cikina kuma ta ɗebe mani tana ɗebe mani kewa sai ya ce mata ya khadiza ga mala'ika jibrilu nan yana faɗa mani cewa mace ce zai sanya shugabanni cikin zuriyarta zai sanya su magadan ƙasa bayan yankewar wahayi khadiza ta gushe ba tana cikin wannan halin har lokacin haihuwarta ya matso sai ta aika wa matan ƙura'ish da bani Hashim da su zo su taimaka mata da abin da mace take bukata wajen mata a irin wannan halin. sai matan suka aika mata cewa ba za mu zo ba don kin saba mana kin auri muhammad sallallahu alaihi wa sallam marayan abu talib wanda bai da dukiya khadija ta yi bakin ciki da wannan amma tana cikin wannan halin sai ta ga wasu mata hudu dogaye masu fatsi-fatsin launin fata kamar dai matan ƙureshawa sai ta ji tsoro da ganinsu ɗaya daga cikinsu ta ce mata kada ki ji tsoro ke hadiza mu manzannin ubangijinki ne gare ki ni ce saratu wannan kuma ita ce asiya yar muzahim wannan kuma maryam diyar imrana wannan kuma ita ce kulcum yar uwar annabi musa alaihi salam allah ya aiko mu ne don mu taimaka maki da irin taimakon da mata suke bukata a irin wannan hali sai ɗaya ta zauna a gabanta ɗaya kuma a bayanta ɗaya kuma ta dama ɗaya kuma ta hagu har sai da ta haifi zahra salamullahi alaiha daga nan sai wasu matan hurul ini guda goma suka shigo kowace tana riƙe da kwano da kuma buta a ciki da ruwan alkauthar sai wacce take gaba ta karɓi ruwan ta wanke ta ta fidda wasu ƙillaye farare sosai suna ƙanshi fiye da ƙanshin miski da kuma ambar sai ta naɗe ta da ɗaya ta rufe ta da ɗaya sannan ta yi mata magana inda ta yi furuci da kalmomin shahada tana cewa na saida babu abin bauta da gaskiya sai allah na shaida babana manzansa ne kuma shugaban annabawa kuma mijina shugaban wasiyai ne kuma ‘ya'yana shugabanni ne sai suka cewa umul mu'minina khadija salamullahi alaiha ki karɓe ta tsarkakakkiya mai albarka sai ta karɓe ta ta ba ta nono ta fara sha da sunan makadaici a ubangijin ɗaki rabu ka dafa mun a cikin wannan aiki na ita zahara'u da haka umul na khadija salamullahi alaiha ta ci gaba da rainon yarta zahra salamullahi alaiha da ita ta shiga wajin abi talib sanda ƙureshawa suka ƙaƙaba musu takunkumin tattalin arziki na shekaru uku a lokacin ne khadija ta kashe dukkanin dukiyanta saboda taimaka wa'anda aka tsare a sheba abi talib don haka ne ma manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗawa ɗaya daga cikin matansa cewa Allah bai bani mace fiye da Khadija ba, don ta yi imani da ni a lokacin da kowa ya kafirce mani, ta bani dukiyarta a lokacin da kowa ya hana ni dukiyarsa, sannan Allah ya arzuta ni da ‘ya'yanta ya haramta mani ‘ya'yan sauran mata. Bayan rasuwan Khadija salamullahi alaiha a shekara ta goma bayan fara annabci, Zahra salamullahi alaiha ta fara hidima wa mahaifinta har yake ma kiranta ummu abiha idan kuma muka koma zuwa ga matsayinta a wajen allah ta'ala sai mu koma mu ga yadda mahaifinta yake mu'amala da ita da farko allah ya sanya ta cikin ayatul tathir wato wacce ta tsarkaka ke sa wato masu borgo inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara Imam Ali alaihi salam da Fatima da kuma ‘ya'yansu Hassan da Hussein alaihi salam a wuri guda kuma ya rufe su da burgo sannan ya roƙi Allah ya tsarkake su Allah ya saukar da innama yuridu Allah li yusiba ankum rijsa ala albayti wa tahhirakum Hira. Allah dai yana son ya tafiyar da dawo daga barin ku ya ku ahlal baiti kuma ya tsarkake ku tsarkakewa haka ma Allah ta'ala ya yabe ta tare da mijinta da ‘ya'yanta a cikin sura na al'insan bayan da suka ba da abincinsu na buɗe baki sadaka na kwanaki uku a jere ga miskini maraya da kuma fursunan yaƙi kowa a sai da muna taya musulmi a ko ina suke a faɗin duniya da zagayewar wannan nara ta haihuwar zahra Salamun, salamullahi alaiha idan kuma mun koma don sanin matsayinta a wajen mahaifinta sallallahu alaihi wa wasallam akwai wasu hadisai da aka harwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa Fatima yanki ne daga gare ni duk abin da yake cutar da ita yana cutar da ni kuma abin da yake faranta mata rai yana faranta mani rai Allah tabaraka wa ta'ala yana fushi da fushinta kuma yana yarda da yardarta wannan hadisin yana tabbatar mana da tsarkinta salamullahi alaiha kuma shi ya sa a lokacin aurenta ma manzan allah sallallahu alaihi Sallam yakan gaya wa sahabbai wa'anda suka zo neman aurenta cewa lamarinta na wajen allah ta'ala ina jiran umarnin allah ta'ala dangane da aurenta sannan bayan fitowar Aliyu ibn abi talib a matsayin mijinta yake cewa in ba don aliyu ba da fatima ba ta da kufu'i wanda zai aure ta imam ali salam yakan yi alfahari da wannan a duk tsawon rayuwarsa kamar yadda ya zo cikin baitocin nan inda yake ba wasu sabai wa'anda suke ganin cewa sun fi shi matsayi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Muhammadin nabiyyu akhi wa sahari wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi wa ja'faru alladhi yadha wa yumsi ya ma al mala'ikati ibn ummi wa bintu muhammadin sakni wa irsi manutun lahmuha bidami wa lahmi wasibta ahmada waladaya minha fa ayyukum lahu sahmin ka sahmi yace muhammadu annabi Ɗan uwana ne surukina hamza shugaban shahidai amina ne ja'faru wanda safiya da marice yana tashi tare da mala'iku ɗan mahaifiyata ce ‘yar muhammadu abokiyar zama ta ce amaryata jini na da tsokanta sun garwaya jikokin ahmadu ‘ya'yana ne daga wajenta shin wake da rabo cikinku da irin rabona?’ dama a lokacin da wani abu na ɓacin rai ya same ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce mata shin baki yadda cewa Allah ya yi dubi cikin halittunsa gaba ɗaya sai ya zaɓi mahaifinki ya sanya shi annabi ba sannan ya yi dubi na biyu ya zaɓi mijinki sannan ya sa na aurar da ke ba sai ta shanye baƙin cikinta ta yi haƙuri a wani hadisin wanda yake ƙara bayyana matsayinta an karɓo daga ikrama daga ibn abbas yana cewa idan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam zai yi tafiya yakan sanya fatima salamullahi alaiha mutum na ƙarshe da zai yi ban kwana da ita haka ma idan ya dawo daga tafiya ita ce ta farko da zai ziyarta kafin ma ya ƙarasa gidansa don haka ne ma wasu malamai suke cewa alkur'ani mai girma ya yi umurci ‘ya'ya su girmama eh, iyayensu amma idan muka ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake girmama ta za mu fahimci matsayinta a wajen Allah ta'ala yana da girma sosai sai kuma rayuwanta a matsayin mace mai aure tare da ‘ya'ya inda muka sami kyakkyawar misali na zaman mace mai aure a gidan mijinta a cikin addinin musulunci da kuma yadda musulunci ya tanadar wa mata rayuwa ta aure da kuma kula da 'ya'ya. الطهر المفادى سلام أيها المجد الرفيع سلام يا ابنة الطهر imam sadiq alaihi salam a wani hadisi yake cewa inna allaha harrama nisa ala ali ma damat tu hayyan li'annaha tahiratun la tahir imam sadiq alaihi salam yake cewa lallai allah ta'ala ya haramta wa aliyu aure matukar fatima tana da rai don tana da tsarki a kowane lokaci ba ta haila imam ali nabi talib alaihi yana cewa a wani hadisin wallahi ban taɓa ɓata mata rai ba ko in tilasta ta yin wani abu kuma ba ta taɓa ɓata mani rai ba ko saɓa mani cikin wani lamari na kasance idan na kalle ta sai baƙin ciki da kuma damuwa duk su yaye mani mai tafsirin ayyashi ya kawo hadisi wanda ya danganta shi ga imam muhammad albakar salam yana cewa fatima salamullahi alaiha ta lamun cewa imam ali salam ayyukan gida na shirya abinci da kuma kula da tsaftar gida shi kuma ya lamince mata ayyukan wajen gida na kawo abinci da kuma kayan girki kamar itace da sauransu don haka daga nan za mu gane cewa zahara salamullah alaiha duk da cewa ita diyar mafificin halitta ce amma tana ayyukan gida da kanta hatta lokacin da fidda ridwanullahi ta'ala alaiha ce ta zo gidan don rage mata nauyin ayyuka ba ta barta da dukkan ayyukan gida ba amma ta raba aikin tsakaninsu ita ta yi ne guda fidda ma ta yi ne guda tana aikin gida a wani hadisin wanda ibn abbas ya rawaito manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da kyawun mutum ne to da fatima ce kai ta ma fi haka Lallai ɗiyata fatima ta fi kowa a bayan ƙasa dangane da kuma asali idan kuma muka juya zuwa ga iliminta salamullahi alaiha da bautarta da tsoron allah subhanahu wa ta'ala za mu ga cewa ta gaji mahaifinta sallallahu alaihi sallam. a fasaha da iya magana kamar yadda ya bayyana a hudubarta a gaban sahabbai a masallacin manzan allah sallallahu alaihi sallam bayan rasuwansa inda take kare cancantar mijinta ali ibn abi talib salam na jagoranci al'ummar mahaifinta bayansa don muhimmancin wannan hudubar malaman masabar alilbaiti salam sukan kwadaitar da 'ya'yansu haddar wa'annan huduba tun suna ƙanana a wani hadisi manza Allah yake cewa ibnati fatima hawara a adamiya lam tahid wa innama sammaha fatima li'anna allaha fatamaha wa muhibbiha anin nar yake cewa diyata fatima hurul ini ce yar adam ba ta haila kuma an kira ta fatima ne don allah ya kubutar da ita da masoyanta daga wuta haka ma fasaharta salamullahi alaiha ya daɗa bayyana a lokacin da matan ansar suka kai mata ziyara jim kaɗan kafin rasuwarta inda nan ma ta yi jawabi mai sosa rai wanda kuma ya fitar da fasahan da take da shi Mun sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin kuma muna ƙara taya musulmi a ko'ina suke a duniya da zagayowa wannan ranar ta haihuwa fiyayyen mata a cikin halittun allah subhanahu ta'ala. Allah ya ba mu albarkanta da kuma shetunsa a ranar kiyama. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه بنت نبينا طه بنت نبينا طه لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها يرضى الله ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, 22 ga watan Disamban shekara ta 2024, wanda ya daidai da 20 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1454 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 20 ga watan Jumada Thani na shekara ta 8 kafin Hijira. Aka haifi sai da Fatima ta Zahra 'yar ramazan Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi da Allah yin sa tsarkaka wadda ta fi soyuwa a gare shi a kan dukkanin mutanen duniya sai da zahara amincin Allah ya tabbata a gare ta ta kasance a cikin ɗakin wahayi tun tana ƙarama, kuma mahaifinta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yin sa tsarkaka ne mai renanta kuma shi ne mata tarbiyya akan haka ta samu mafi girman daraja da kamala da ilimi da kyawawan halaye sai da zahara ta bayar da muhimmiyar gudunmawa wajen rage raɗaɗi ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yansa hatsar kaka sakamakon cutarwar mushrikai a shekara ta biyu bayan hijira sai da sahara ta aure imam ali alaihi salam alamin gaskiya da adalci da takawa wanda kuma shi dan amin mahaifinta ne Manzon Allah wato Abu Talib bin Abdul Muttalib wanda kuma ya zama gaba wajen bayar da kariya ga Manzon Allah da da'awarsa ta kira zuwa ga addinin musulunci kuma dan uwa shikiki ga Abdullah bin Abdulmuttalib mahaifin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka sai da Fatima ta Zahra ta gudanar da rayuwarta ta aure a gidan Imam Ali alaihi salam da ta kasance babban misali a dukkanin fagage na rayuwa auratayya da kuma nuna halaye a gidan annabta tsantseni gudun duniya tsoron Allah yawan ibada biyayya ga miji tawalu'u da hakuri da kuma kunya da kawaici da yin komi bisa zurfin tunani kuma ta hanyar da ta fi dacewa da tsayawa tare da gaskiya ko mai ɗacinta wanda hakan ya sa rayuwa sai da fatimatu zahra ta zama abin koyi ga dukkanin 'yan adam musulmi da waɗanda ba musulmi ba Ba ga kasancewar ta ɗayar manzan allah kuma mata ga imam ali a lokaci guda kuma ita uwa ce ga masumai guda biyu daga cikin imamai na ahlul bait alaihi wato imam hassan da imam hussein alaihi salam bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ita ma kamar mijinta ta shiga a cikin kunci da damuwa duk wata sha ɗaya bayan wafatin manzon Allah ba da jamawa ba ita ma ta riske shi a wurin Allah maɗaukakin sarki inda ta bar mijinta da 'ya'yanta a cikin kewarta da kuma kewar manzon Allah sai da Fatima ta Zahra ta zama ita ce wadda tsatsan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka ya wanzu ta hanyar ta ta yadda ya zama dukkanin ahlul bait sun zo daga sassanta amincin Allah ya tabbata a gare ta. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 331 da sa gabata a rana irin ta yau, wato 22 ga watan Disamban shekara ta 1693, girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auka wa tsibirin Sicilia a ƙasar Italiya. da kuma sanadiyar shafewar manya-manyan birane guda uku a wannan tsibiri wannan ita ce girgizar ƙasa mafi nuni wadda ta faru a ƙasar italiya a tarihin ƙasar an kisa cewa mutane dubu tamanin ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan kuma ta jawo asarori masu tarin yawa ga sauran birane waɗanda suke cikin tsibirin wanda ya haɗa har da babban birnin yankin palermo masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1956 turawan ingila da faransa suka kawo ƙarshen mamayar tashar jiragen ruwa ta port said ta ƙasar masar kafin wannan lokacin dai shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul ya shelanta mashigar ruwa ta suez ta zama ita ce mashiga ta ƙasa sannan kuma ya mayar da ita ta zama ta al'umma wanda kuma kafin wannan lokacin dai turawa ne suke kula da wannan mashiga tun bayan kammala ginin ta a shekara ta 1869 bayan shirin ta hakan ne kasashen faransa da haramtacciyar kasar isra'ila suka afkawa kasar masar da yaƙi wanda a ƙarshen yaƙin ta sami nasara a kansu ta kuma tabbatar da ikonta akan mashigar ruwa ta suez jamal abdulnasir wanda ya asasa a ƙedar kishin larabci bayan da ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar masar ya ci gaba da ƙoƙarin ganin ya yada waɗannan aƙidoji irin nasa a ƙasashen larabawa domin kafa wani gungu mai ƙarfi na ƙasashen larabawa wanda za su iya fuskantar baƙaƙen manufofi na ƙasashen turawa a cikin yankin gabas ta tsakiya da kuma yaƙi da mamayar isra'ila da take yi wa ƙasashen larabawa amma wasu daga cikin sarakunan larabawa da suka haɗa kai da turawa da kuma isra'ila wajen cin amal jamal abdul nasir wanda kuma hakan ne ya sa bai cimma burinsa na haɗa kan al'ummar larabawa ba. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 126 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan jumada thani na shekara ta 1320 bayan hijira aka haifi babban jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar iran margayi imam khomeini a birnin khomein an haifi margayi imam khomeini wanda aka fi sani da imam ranar 20 ga watan da thani shekara ta ashirin bayan hijira wanda ya daidai da ranar haihuwar sai da fatima ta zahra an haife shi a garin Khomein wanda yake cikin kasar Iran. Mahaifinsa shine Said Mustapha Musawi ya fara karatu a hannun mahaifinsa sannan kuma mahukunta na lokacin sun yi sanadin shahadar mahaifinsa sakamakon yadda yake faɗa da zalunci. Yayansa ya ci gaba da koyar da shi har zuwa lokacin da ya kammala karatu na share fage. Daga baya kuma ya koma birnin Qom inda ya ci gaba da karatu har zuwa lokacin da ya kai matsayi na ishtihadi. inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na addinin musulunci kamar yadda mahaifinsa ya kasance shi ma ya fuskanci matsi daga sarakunan kasar iran sakamakon kin amincewa da zaluncin su da kuma kira da bijire musu da ƙarshe dai suka kore shi daga kasar iran amma bayan share shekaru fiye da goma sha biyar yana gudun hijira ya dawo kasar ya kuma kafa tsarin jamhuriyar musulunci a shekara ta 1979 harshen Farisanci. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na koyon harshen farisanci a wannan karan dai muna cikin darasi na uku ne da da Allah kuma za ku je abin da muke dauke da shi a cikin shirin da ya gabata dai kun ji cewa muhammad da ramin sun je ɗakin cin abincin jami'a kuma sun san junansu to yau kuma da yadda allah maɗaukakin sarki za ku ji yadda ta kaya kwatsam sai suka haɗu a kusa da ɗakin karatun jami'ar nan da nan suka fara gaisuwa suka shiga taɗi dangane da karatunsu ku biyo mu domin jin me suke cewa amma kafin nan sai mun saurari waɗannan kalmomi. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیه خیلی ممنون دگودیا. دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آآ من نی هستم نکی من نی نیستم بانی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین بله، ادبین فارسی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To bayan da aka je wannan tattaunawa yanzu kuma sai a sake sauraron tattaunawar tsakanin Muhammadu da a wannan karo tare da fassararta. Salam Muhammad. Salamu alaikum Muhammadu. Salam agaye. Alaikum salam Malam. اسم من رامین است رامین سمدی سونانا رامین نه رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ نعم سلام علیکم مالم رامین سمدی کنا لافیه؟ متشکرم حال شما خوب است؟ نگوده کنا لافیه؟ خیلی ممنون دگودیه شما دانشجوی تاریخ هستید؟ کی دالی ا تاریخی نه؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم آه نی به بلی بی بنی تاریخی. تاریحی. شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی ɗalibi نه ا ɓangaren رنگ یارن چی؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نعم Ni ɗalibi ne a ɓangaren adabin Farisanci, kai kuma ɗalibi ne a ɓangaren tarihi? Bale, man دانشجوی tarihi هستم. na'am, ni ɗalibi ne a ɓangaren tarihi. To madalla yanzu dai an riga an je yadda ta kaya kuma a hankali a hankali dai kun ƙara sanin su sai a ƙara sauraron jimloli da aka ji a cikin wannan tattaunawa. سلام حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم خیلی ممنون شما ایرانی هستید؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من محمد است شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم To zuwa yanzu dai kun ji waɗannan jimloli waɗanda Muhammad Ramin suka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa taso. To yanzu kuma ga jimlolin yadda suke tare da fassararsu. Salam. Assalamu alaikum. حال شما ce Yaya kake? Hale shuma شما کنه لافیه متشکرم خیلی ممنون نگودی دگودیه شما ایرانی هستید؟ کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا یا سوننکا اسم من محمد است سونانا محمدونه شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی دلیبی نه ابنگرن ادبین پرسنچی؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم آآ نی نی دالبی دلیبی بنه a ادبین یاران پرسنچی؟ نی دلیبی نه ا تاریخی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron waɗannan kalmomi waɗanda aka ji su a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یایا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیا خیلی ممنون دگودیا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آ من نی هستم نکی من نی نیستم با با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی طالبین ادبین فارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar tasu yadda ta kasance tare da bin kalmomi da jimlolin da suke amfani da su domin a ƙara riƙe su da kyau. سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To jama'a masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu dakata sai a mako na gaba idan Allah mai kwa da komai ya kai mu. A madadin Muhammad Rajifur da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salo kusa nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran ina mako barka da safiya fatan kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isar da saƙonan mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki da farko yana gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan ku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan Nijar da presdi dozman na muku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwamitin girgir kuma ina gaida abokina ibrahima haruna a mazauni a ƙasan kamaru ɗan ƙasan buza ina gaishe da sani dawo alaska a garin tsatsunburum ina gaishe da sanusi madattai da isu makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abokar mai albarka da alkasin baba lima ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Teran. Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal game magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce min na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan Afirka. Da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikinka barka da safiya da Malam Kabiru Sule kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun Nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da Yakubu mai aski ba da raka da kuma Umar Aure Bada shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf Cibi Neja da Dan ihaya Dan Azare da da mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan maradi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki ni mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabe mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya manamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya. ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a Kemba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulama cilomi galaba akwai kwamarat ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda Watsa Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin tatsun burin cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi kureji da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai Sun maɗatai da magaram maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duk al'ummar agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani dawa laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar Niger, bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta Hirani ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amina arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin mai maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar nijar in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa aikin mu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina layya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin layya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Fawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin layya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fallu daga jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cema ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai da sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahara a birnin agadez mamman sani dauda ce waza jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ya ce a tashi lafiya tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangi allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko wani ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama Mun man ka saurara sanar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hassan barka duk inda ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bar gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walau daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihin jihar maradi alkasan baban liman mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam aliban kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutunci mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin daula na nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai misiri president salisu takasimu to da ke nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga Raja Amman da ke birnin Yamai akwai tsofaka tsofa mai albarka akwai ramata Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro Angon Zare Mara da akwai Alhaji Musa na Abili mai rira kowa 17 akwai Mana Tsana mai kamar ke sabon mashi akwai Idi dan Hajiya da ba sai da hudu banzar ke tangan dan birni akwai matan gidan shi Amur Kubara akwai Logon Zani mai kayan dan yi tangan dan birni akwai Jihar Hina birnin Makace ya jihar Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan gurbin kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Kwankwanon mai gari ni kitamo na gaida shi yawa dan ki ni kitamo shi ya bata gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Wurci muna tare da kuwa fatan alkhairi zuwa gare ku sashen hausa gida radar jihohar musulunci tehran mai magana samu na suke dan mutan limanci birnin jihohar jihar dangantar da shiri na karshen mako na gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki to wannan kala yana gaida kasan barkar dukkan abokan aikin ka ina maka fata alheri domin gaisuwa mai tarewa zuwa gare ka kabiru makarantar mal abba ina maka fata alheri zakariya salu gidan miji ina maka fata alheri domin zuwa da tare zuwa gare ka na mai galan motuna eh, da ke gidan miji abdullahi yaro tela mai ganin mutuncin mai yara ke dan mala ina maka fata alheri domin gaisuwa mai tarewa zuwa gare ka eh, kabiru makarantar mal ba yana mafata da alheri salu mai gyaran agogo da kenan layan madawa da kare saka mai gyaran waya da kenan layan madawa da malam umar mai gyaran gurumfa da kenan layan madawa da buza sai gangan sahori da kallali kwance da kaya da ke nan zandar da abdulaziz mai gyaran salula da kenan layan zandar da babana lawan da kenan layan zandar a masu gyaran salula kenan da sani mati da wata zuwa gare shi dubin gaisuwa da wata gare ka launin gona furashi dubin gaisuwa da wata zuwa gare ka ba na kita waya samun mashi dubin gaisuwa da wata zuwa gare ka gagarin dan walu da isa dan kawo birnin su ba da isa ka sarkin kasuwa da malam eh, sani mai kayan miya da kenan sa mashi dubin gasuwa da watan alheri zuwa gari ka tsara mai kamiya miya da tsara mai kayan miya da dukkan da yan uwa da baka arziki amadadin ka gadan da wanda gaida kowa da kowa musamman eh, ibrahim eh, tela garin mai godiya Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Bashari a yankin jihar da Magaram cikin jamhuriya ta Nijar dangance da dama da ake ba ke isar da sakon gaisuwar mu a kowane ƙarshen mako da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka akwai Sani Dawu Alaska Tsatsin Birin akwai Ibrahim mai wankin hula ba zan manta da Sunusu Madatai Yakubu mai aski ka? ina Sarnes daga nan birnin Zadar akwai Malam Jamila Sharkiya ba zan manta da Malam Kabiru garin Maradi Malam Ibrahim garin Kasagi akwai Malam Ibrahim gidan kaya shi ma jihar Maradi akwai Malam Ibrahim Ibrahim yawancin wankin hula, Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ina gaida kuma Haɗabu mai kwamfuta mai yamma, akwai Sumayya Shiyar Sarakuna, yaya Tatuwa Usaini Abdullahi da ke garin Jega, yaya na Baba Ilaka garin Bosheri, akwai Musa Yaron Ogasha Zaliyan Ashidi Bosheri, akwai Isa Ciroma da ke Gidigir, Udu Mamadu Jadkori daga nan Lawalilu ya halgarin matsan kai ba zamanta da zakari mai gwamnati da ke a garin Bosheri, ina gaida Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ba zamanta da eh, Umar Ali ba bade badam umar ari bade badam ina gaida kuma muhammadu eh dan bade bade akwai muhammadu tela yaro mai ganin mutuncin manya ba zama da dukkanin daukacin masu sauraron wannan shafi ne na sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran alaikum yau ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran magana idi kore daga jihar da magaran amairan mutuwar za mu shiga filin da shige shi na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai sanusi madattai akwai harama yawo garin mandara akwai adayar mai kwamfuta mai yama lokar akwai iliya mai kanti da shayi cikin daura akwai muhammadu dan barebari shugaba na fada mazajen daga akwai musamman mai dala goshori akwai taso unguwar tudu akwai umar taku garin kadamari a tashi lafiya da magana idi koyar gita da garin hangiran mutuwar Assalamu alaikum radio tare mana musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba mu dangantar da wanka lokaci na ranar juma'a mu gadan uwa da mana arziki damar eh, ina gaida idi tuwaron ina gaida haɗa mai kwamfuta ina gaida sanusi madatte akwai isuhu madatte ba zan manta da eh, abdurrahman eh, audu wanda yake nan jihar maraɗi da ibrahim shushena da eh, alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai da alife tikuwa wanda yake midin akwai salisu mai gwanjo wanda yake gurgawa ko yahaya danno azare ba zan manta da alhaji sale mato wanda yake garin saudiya akwai gambo mai gyaran motuna wanda yake nan da magaran akwai ibrahim akimba mai wankin hula ne jihar neja ba zan manta da kaduwar jigaga yan fulanin wardi akwai ado salafi goma ga annabar jau akwai da mamman bande akwai mamman shehu shehu da zargin wanda yake ran fuhan waji ga nan da magaran akwai alhaji tashinmu wanda yake nan sabon garin da magaran akwai shugaba zabiyar mai matala wanda yake nan da magaran akwai eh, isuhu mamman eh, wanda yake nan da magaran da duka dai yan cikin gidan wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran ne muku fatan alkhairi da fatan an waye gari ranar juma'a lafiya alkhairin da ke cikin wannan dare Allah haɗa mu da shi sharin da ke cikin sa Allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa farko sunana Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki ka na gidan radiyo Iran mai tarin albarka da farko ina gaida ka kai shugaban shirin hassan barka ina maka fatan alkhairi mun zo karshen mako na kuki ba mu dama Muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya da farko ina gaida shugaban shirin hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da iyalanka akwai iso maidala bushiri akwai muhammadu mamman lawali dan kwairo wanda yake a nan garin da magaran akwai iso maidala bushiri wanda yake a nan garin da magaran akwai raba mai aski a nan garin da magaran akwai taso ungo tudu wanda yake a nan garin da magaran akwai tijjani suleiman wanda yake a gidan ilyas kwamin takwarnaka idan na komo zandar akwai isu akwai sanusi madatai akwai tasu madatai akwai isu madatai duka ina gaida su ina musu fatan alkhairi idan na tai babban birnin agadas akwai alkasin Baba'ar, wani shugaba na masu kira da saurare na reshen jihar agadas ina masu fatan alkhairi akwai Ilyas Crazy wanda yake a nan garin Agadez. Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madatai da magaram Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram kamar yadda kuke ba mu dama a kowane karshen mako muke gaishe gaishen sa da zumunci da farko ina gaida Hassan Barka akwai Alkasim Baba Liman shugaban kungiyar masu kira sauraron radio na Afirka akwai shugaban masu kira sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram Mamman Salisu Zaman akwai miji soja mai adaidaita su akwai uda mamadu jatkori jihar da magaran akwai sanushin madatai akwai tasiri ungo tudu ya kobe aski ba da raka ba da mamban da ya dahir zaki soyayya bulbarau kabiru sula usman mai sai da kayan gini ya bakin tarasa zandar akwai aliyu na sarakunan galmatan jihar tawa ba zan manta da muji soja na ta sau akwai abraham haruna mai unguwa bangila jihar buzan zamanin jihar kamaru akwai gwanila da kula jihar kano na gode sashen hausa ku tashi laha mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar mamma na masu kila da sauran radio na Afirka reshe jihar da magarin da tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da mala Ibrahim Gadan Kaya dan Walo daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi cikin kumundin kwan cikin kumundin kwarraka birnin kwakwaron take. mala Hassan Barka amince Allah shi kai maka mala Hassan Barka. mala Hassan Barka muna san kai muna wajen mujimure mure. Amar din ka mala Hassan Barka iyalin gidan ka na gaida su akai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasun Babali mulke can birnin agadas akwai Asuman Mamman can birnin agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Iliya kantir shayi garkin daura Najeriya akwai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abokina Muhammad Dan Biribiri Yamai Niger akwai Tsobakar Tso mai albarka akwai Alhaji Amman Tari birnin Yamai akwai Ramata Isaka birnin Yamai akwai Hajiya Rahina da ke can birnin Makka akwai Sani Demanu yan huwa da inda gaskiya ba tsoro dan jaja da ke can maradi ina mashi barka da wuni akwai Mala Alimin Kula birnin Maradi akwai Jirbilu Mala Adam sarki aiki na kasa akwai Samun Haske dan mutan limanci birnin Maradi akwai mai sai da President Kabiru wajen makarantar Mala Abu Dan Gulbe ina mashi barka da asuba birnin barka da wuni birnin Maradi akwai gaisuwa ta musamman musamman zuwa ga Abdullahi Tele Yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar Maradi akwai ta musamman zuwa ga Ibrahim Shushani dan garin Kasagi akwai Hajiyar Hina da ke can birnin Makka yan Najeriya ce ina mata fatan alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Jibril Bako da ke can yankin Ningi akwai Binyamin Agwal Majid da ke can yankin Ningi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga duk yan cikin wannan gidan kuna da gaisuwa dan kaɗan wuri kenan birnin Kwankwarna akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Salisu Kasimu Turki da Magaran To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.